Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro Assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka a wani sabon Shirin Najeriya a yau. Kamar yadda muka saba kawo muku shirye-shirye kan zaben shekarar 2023 a duk ranar Alhamis. Yau shirin ya yi nazari ne kan dokokin hukumar INEC da suka shafi 'yan takara da jam'iyyun siyasa domin tabbatar da an yi zaben cikin kwanciyar hankali. INEC ta sanar da cewa a ranar 29 ga watan Satumban da muke ciki za a fara kamfen a faɗin Najeriya. Ko waɗanne ƙa'idoji dokar zaɓe ta gindaya wa 'yan takara? Zainab Aminu Abubakar jami'a ce a hukumar INEC. Ta yi mana bayanin dokokin da hukumarsa ta yi domin tabbatar da an yi yakin neman zaɓe cikin tsafta. Uh, kamar yadda yake a uh, jadawalin da hukumar zaɓe ta ƙasa mai zamar kanta ta fitar tun a watan fabrairu na wannan shekarar ta tsara ta kuma ba da wa'adin 'yan takara na shugaban ƙasa da jam'iyyunsu da kuma 'yan takara na majalisa na tarayya wato eh, majalisar dattawa da majalisar wakilai da su fara a yakin gangamin neman zaben su ranar 28 ga watan satumba na wannan shekara da muke ciki hakanan gwamnoni na jiha-jiha da kuma 'yan majalisu na jiha su kuma an saka wa'adin ranar goma sha biyu ga watan oktoba na wannan shekara ta 2022 da shi ne ranar da za su fara gangamin yakin neman zabensu idan muka yi duba da dokokin zaɓe sashi na 92 sakin layi na uku ya yi hani ga dukkan jam'iyyun siyasa ko kuma 'yan takara gudanar da yakin neman zaɓe a wurare na ibada. Wurare na ibada in ma majami'u ne, in ma masallatai ne, in ma tarurruka ne na siyasa, in ma waɗanda suke bauta na gargajiya ne, duk dai wannan sashin ya yi hane ga gudanar da gangamin yakin neman zaɓe a wa'annan wurare. Ba ma wuraren ibada kaɗai ba, ya yi hanin gudanar da gangamin yakin neman zaɓe a ofishin 'yan sanda. ya yi hani ga gudanar da gangamin yakin neman zaɓe a duk wani gini na gwamnati wanda mallakin gwamnati ne. Duka wa'annan wurare ne da wannan dokar ta yi hani da yin yakin gangamin neman zaɓe. Hakanan dokar zaɓe sashi na 92 sakin layi na bakwai ya tanadar da hukuncin da za a yi wa duk wanda ya saba wa wannan doka. Idan muka duba wannan sashin ya yi magana duk wani ɗan takara wanda ya saɓa wa waɗannan dokoki da aka gindaya za a ci taron shi miliyan ɗaya ko kuma wata goma sha biyu a gidan yari. Hakanan duk wata jam'iyyar siyasa da ta saba wa wannan doka za a ci taron ta miliyan biyu idan ta saɓawa dokan a karan farko idan ta kuma sake saɓawa wannan dokar za a kuma sake cin taronta a naira miliyan ɗaya Hukumar zaɓe ta ƙasa mai zamar kanta za ta yi amfani da wannan dama ta yi kira ga dukkan wa'anda suke da hannu a ciki na harkan siyasa ɗin da a haɗu a wayar da wa mutane kai. Bai kamata a ringa kawo addini ana saka shi a cikin harka na siyasa ba. Idan ɗan takara ko kuma jam'iyyar siyasa ta fito yaƙin neman zaɓenta, ya kamata mutane su yi duba da cancanta. su duba su ga meye manufofi ko kuma ƙudurorin wannan ɗan takaran ko kuma jam'iyyar. Wani kuma tarihi suka kafa a baya a shugabanci. Idan aka yi diba da wa'annan manufofin, ƙudurorinta tarihin da ta kafa lokacin da ta mulki lokaci kaza da kaza ga abubuwan da ta yi an gani ko ko lokacin da shi dan takarar ya rike mukami kaza da kaza da kaza ga abubuwan da aka ga yayi na kawo ci gaban ƙasa da al'umma sai a yi amfani da wannan a yi zaɓe ta wannan hanyar ba wai ta duba addini ko kuma ƙabilanci ko yare ko wani abu makamancin haka ba abin da ake nema a shugaba shine shugaban da zai yi mulkin da ake bukata ya yi so ya kamata a dukan mu taro mu haɗa ƙarfi da ƙarfe a wayarwa mutane kai cewa ya kamata ne su yi zaɓe bisa ga cancanta ba wai ta duba wani addini ko ƙabilanci ba hakanan muna kira ga dukkan al'umma musamman waɗanda suke da hannu a cikin harka na siyasa ɗin da su yi ƙoƙari su ga sun aminta da wannan sabon dokar zaɓe na shekara ta 2022 ɗin. Idan har aka aminta da dokan aka karanta shi aka fahimci me da me da me dokar ya tanada. menene kuma hukuncin da za a yi wanda ya saba wannan dokan kaga zai kawo sauƙi wurin gudanar da zaɓukan kowa zai ƙoƙari ya kiyaye abin da yake laifi ne saboda gudun kar a masa hukuncin da aka tanada. Zainab Aminu Abubakar kenan jami'a a hukumar INEC. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Za ku iya samun wannan shiri a Aminiya da dailytrust.com da facebook.com slash aminiyatrust sai kuma ta twitter.com slash aminiyatrust. Ko ta hanyoyin sauraron podcast wato Apple podcast da Google podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma Tuning Radio a duk lokacin da kuke so. Haka kuma za a iya sauraron wannan shiri a Freedom Radio kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. da Nas FM akan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa da kuma Unity FM akan mita 93.3 a Jos jihar Filato. Sai kuma ta Badegi Radio akan mita 90.1 a Mina jihar Neja. Barkanmu da dawowa. A farkon shirin kun ji sharuɗin yakin neman zaɓe da dokar zaɓe ta shimfiɗa wa ‘yan takara da jam'iyyun siyasa a zaɓen shekarar 2023 da ke tafi. Masu hikima na cewa, idan an bigi jaki to a bigi taiki. Abokiyar aikinmu Bilkisu Ahmed ta tattauna da wani masanin kimiyyar siyasa kan yadda ake yakin neman zaɓe a Najeriya. Uh, sunana Profesa Kamilu Sani Fage daga tsangayar nazarin siyasa a Jami'ar Bayero ta Kano. A matsayinka na mai sharhi kan harkar siyasa kuma malamin koyar da harkar siyasa a jami'a, yaya kake kallon yadda 'yan siyasa za su gudanar da yakin zaɓe 2023? Na, to idan dai za mu yi la'akari da tarihi, za mu ce yakin neman zaɓe da za a yi mm. da wuya ya sha bamban da abubuwan da suka faru a baya domin duk lokacin da aka ce an buɗe yakin neman zaɓe 'yan siyasan mu suna mai da shi kamar yaƙi ne na abokan gaba hmm. ma'ana za ka ga ana ta eh, damun mutane sannan kuma za a amfani da 'yan banga a ta tashe-tashen hankali kuma kusan kowane gini da abubuwan kasa duk za a bi shi a lullike shi da fosta hmm. ga kaɗe-kaɗe wanda zai hana mutane sakat don haka shi sa ma 'yan najeriya suke jin tsoron a ce an buɗe yaƙi neman zaɓe mm. domin wasu sukan zo idan an zo unguwa kamar yaƙi aka yi a zo a yi ta wa mutane kayayyakinsu da dai tashe-tashen hankali wanda 'yan najeriya muke ganin cewa wannan abu da za a yi da akan yi bai fi wajen wata biyu ko uku ba yanzu an kai shi wajen wata bakwai shi mm. sa najeriya suke tsoron ma a ce an fara yakin neman zaɓe din. Na'am. To yadda suke yin wannan yakin neman zaɓen, kana ganin ya kamata hakan ya kamata 'yan siyasa su yi don suna neman a zaɓe su? ba haka ya kamata ba ai duk gurare idan kuka je za ka ga su ana yakin neman zaɓe ba ma za ka ji duk irin wannan tashe-tashen hankali ba ko da mu ka je gana za ka ga cewa yakin neman zaɓe ana yin shi a bisa ƙa'ida ne a bisa ɗa'a duk wannan tashe-tashen hankali da yake faruwa duk ba za ka ji su ba mm. da haka bai kamata a ce mu 'yan siyasar mu irin wannan abin za mu mai da shi ba mu mai da yakin neman zaben ya zama kamar wani yaƙi ne tsakanin annabi da kafiri. Na'am. ta hukumar zaɓe ta ƙasa ta ce ta shimfiɗa sharɗan da ya kamata 'yan siyasa su bi lokacin neman zaɓe kuma sun nuna ma 'yan siyasa cewa ba za su yi zaɓen da zai sa a samu bangar siyasa ba ba za a yi zaɓe a wurin ibada bai kamata a yi yaƙin neman zaɓe ba kana ganin za su yi biyayya da waɗannan sharɗan da hukumar zaɓe ta ƙasa ta To gaskiya wa'annan dokoki da ita hukumar zaɓe ta bada inda za a yi amfani da su za su kyautata yakin neman zaɓe. To amma inda gizo yake ƙashi ne 'yan siyasar ba za su bi wa'annan dokoki ba, mm. za su karya su ne domin suna ganin cewa sun fi eh, ƙarfin doka da oda wanda shi ne tushen tsarin demokaradiyya. Da haka da wuya 'yan siyasar musu bi ah, domin me domin ita hukumar zaɓe ɗin ba ta da ƙarfin da za ta iya tilastawa a bi dokokin da ta sa haka kuma in an bi ta tsari ne a ce za a kai shari'a wajen kotu shi ma kuma wannan sai a ɗau tsawon lokaci ba za a iya warware shi ba saboda batun hanci da rashawa da ya mana katutu haka kuma jami'an tsaro su suna ganin kansu ne kamar jami'an tsaro ne na shugabanni da suke mulki ba na ƙasa ba mm. don haka duk wa'annan shi zai sa 'yan siyasa su ƙi bin wa'annan dokoki da aka zayyana musu. Na'am. To me kake ganin ya kamata 'yan Najeriya su yi a lokacin wannan yakin neman zaɓe da yake su ake amfani da kuma musamman ma matasa an fi yawan amfani da su me ya kamata da 'yan Najeriya gaba ɗaya su yi lokacin yakin neman zaɓe don gujewa aukuwar bangar siyasa? Na yan Najeriya dai muna da babbar rawa da za mu eh, dakaka wajen kawo ƙarshen wannan irin tashe-tashe hankali na yakin neman zaɓe. Na farko dai su matasa da kuma dukkan mu 'yan Najeriya sai mun guji a yi amfani da mu wajen ta da hankali ma'ana duk ɗan siyasar da ya zo zai amfani da wannan mu yarda kuma mu yarda a yi amfani da mu wajen haka sannan na biyu mun kyamashi duk wani ɗan siyasa da ya zo zai kamfen ya ba da kuɗi ko ku a'a ya eh, kalaman ɓatanci ko kuma da cin zarafin wasu to su ma mu goyon bayansu a wannan sannan abu na uku sai su jami'an tsaronmu sun fito daga rakiya cewa ba wai masu mulki kawai suke da haƙƙin karewa ba duk 'yan najeriya za su kare sannan abu na uku dole ce dokokin ah, sun zama suna Eh, da tasiri duk wanda ya karya eh, dokokin a ladabtar da shi kamar yadda dokokin suka bada. Na'am. To a ƙarshe su 'yan siyasan wata shawara za ka ba su wajen yin aikin gudanar da yakin neman zaɓe don su bi wa'annan dokokin da ita hukumar zaɓe ta shimfiɗa musu? Na'am, shawara ta farko dai shine kamar yadda ake faɗa a bi doka a zauna lafiya. A su 'yan siyasa kar su zaton sun fi kowa a don haka su tsaya su bi dokokin da aka zayyana. Sannan abu na biyu su guji tashe-tashen hankali domin su ɗau darasi daga irin abubuwan da suka faru a baya. Irin wannan tashe-tashen hankalin da suke ake amfani da shi wajen banga shi ya kawo rigingimun da suka ba soja ma zama hujja har suka tumɓike a jamhuriya ta biyu kuma suka tumɓike jamhuriya ta farko ma tun kafin wannan kuma wannan rigingimun su suka hana ita kanta jamhuriya ta uku ta tashi da haka kamata 'yan siyasa su ɗauki darasi cewa tashe-tashen hankalin nan ba abin da za su haifar suna barazana ne ga ɗorewar demokaradiyya don haka kamata ya su guje su. To an gaida Bilkisu Ahmed a hirarta da Farfesa Kamilu Sani Fage, masanin kimiyyar siyasa da ke Jami'ar Bayero ta Kano. Masu sauraro ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci, sai mun sake haɗuwa a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Bilkisu Ahmed da Halima Jumrau sai ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin shirin, da editan shirin Sagir Kano Sale. Muhammad Awal Suleiman ke cewa a huta lafiya.